نحن لك يا الجلال والإكرام على ما كملت سلنا من دين الإسلام ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونسأل الأمة وجاهد الله حق جهاد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى وصحبه ومن سن بسنته وهدى بهديه إلى يوم لا يفهم ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم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 na gabatar da wannan katafariyar ainihin walima wacce take ƙarƙashin sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallam wadda wannan manyan malamai za su gabatar mana da su shi da ainihin imam na masallacin albani da kuma na umar a bisa gudanar wasu za a gabatar da wannan ainihin wato ma'ana muhaza abin da muke fata Allah ya za a fara lafiya a gama lafiya kuma abubuwan nan da za a faɗakar da mu a tunatar da mu ubangiji Allah ya sa su amfani mu Allah ya sa kar mu ji ne kurum mun ji sun wuce a wato mun ji kuma mun yi amfani da abin da muka ji saboda haka wannan aure Allah ya albarka cikin su ubangiji Allah ya albarkace shi dukkan sauran aurorika waɗanda suke ainihin ƙarƙashin ma'aurata da tsofaffin aure da sababbin aure to duka dai Allah ya sa albarka a ciki ubangiji Allah ya tara a cikin rabawa wacce ainihin ake fuskanta wajen al'amura da aure saboda haka insha Allah ta baraka wa ta'ala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 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan jaddada mu da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai wanda a cikin kaddarawarsa ya haɗa mu a wannan masallaci a nan a kings road kenan ko a muciya a sabon gari wato karamar hukumar sabon gari a nan Zariya. kamar yadda malaminmu kuma uba gare mu Allah ya kara wa malam lafiya da tsawon kwana masu albarka ya yi wa zura'ansa albarka ya bayyana cewa sakamako ne na walima na aure da Allah ya azurta ɗaya daga cikin mu na wannan ainihin wato yanki ɗan uwanmu abokinmu a likitan mu eh dr abubakar ko sadiq abdullahi allah maɗaukacin sarki ya sanya albarka a cikin auratayya wanda in yi wato aka yi da nasa din sakamakon aure ne tsakaninsa da amaryarsa malama mai nuna muna addu'a kamar da shara musulunci ta karantar da mu allahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairi wannan taro sai aka yi wato tsara cewa mu tunatar da 'yan uwa game da samun kyakkyawan zamantakewa na aure sai ya zama maudu'in tattaunawar yana da alaƙa kwarai da dalilin da ya haɗa wannan ainihin wato taron sannan kuma ya zama wato guziri da shi aure ranar ya zama guzuri ga su ma'auratan an da amaryarsa da kuma mu al'umma domin babu shakka bukatuwar samun ingancin zamantakewa aure abu ne wanda dukkan al'umma sun san muhimmancinsa da haka ake samun nagartaccen gida da haka ake samun ‘ya'ya da ake alfahari da su da haka su ma ‘ya'yan suke alfahari da iyaye da haka al'umma da mujtama a namu yake ingantuwa ba shi kaga irin wannan maudu'i maudu'i ne wanda yake buƙatar a samu malamai waɗanda suke da wato hibra akan wannan al'amari shi yasa alhamdulillah da Allah ya kaddari wannan zama ya samu albarkatuwan malamin namu wanda kun ga su iyaye ne da haka za su mana bayani ta fuskar shari'a da kuma ta fuskar rayuwa domin a al'amarin zamantakewa yana buƙatar experience to mu wanda kuma zai gaya maka kamar waɗanda suke iyaye a gare mu Allah maɗaukakin sarki ya dace da mu a cikin ɗan mintuna da ni zan yi gabatarwa dan ni gabatarwa zan yi kun ga malamai hagu da dama na ko malamin mu malam Umar Abubakar marmara hafizahullahu wa ra'ahu yana tare da mu wanda insha Allah shi ma zai mana bayani a ƙarƙashin wannan gaba a gurguje idan aka ce aure azzawaj kalma ce ta larabci wanda yake nufin gamayya ko haɗa abu wato azzawj azzawaj shine suke cewa abin da yake hukunta sai ki ba ki shai bi shay'i a haɗa wani abu da wani abu wanda duk inda aka je ma'anan da yake fitarwa kenan za a samu an yi wato miji ne a haɗa shi da matar da za su zauna zama an yi wato tarayya a bisa hasken addinin musulunci wannan aure ya samo asali ne daga abin da Allah mahalicin mu ya shar'anta mana a cikin alkur'ani Allah madaukakin sarki yana cewa wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan sai ce ilaiha daga cikin ayoyin Allah shine Allah madaukakin sarki ya halitti wato abin jamayyar ku yanzu kamar da muka ce kalmar zawat hada abu ko wa abin da aka yi wato gane ku tare Allah ya halitta muku shine daga jikin ku malamai sun yi bayani na hikimar da ke karkashin wannan ayar daga cikin suka ce Allah maɗaukakin sarki ya yi wato girmama ɗan adam shi yasa ya tsara cewa wanda za su yi rayuwan zaman tare ya zama daga jinsin irin ka ne da Allah ya ga dama sai ya kaddara cewa ɗan adam ya rinka auren dabbobi kaga wannan ya ya sauko daga masabarsa na wato ɗan adam da Allah ya ce cewa laqad karramna bani adam amma saboda falalan Allah da lutufinsa sai ya tsara cewa daga cikin jinsi irin ka. da haka abubuwan da ya bambanta tsakaninka da ita matar taka wasu abubuwa ne da ke bambanta tsakanin namiji da mace amma irin yadda kake haka ita ma take wannan zai ba da fahimta da tsarin zamantakewa wadda za a iya yin yi wato yi shi cikin nagarta da kwanciyar hankali domin kamar yadda muka ce ka kaddara inda Allah maɗaukacin sarki ya tsara cewa ɗan adam ya auri wani jinsi da ba shi ba to ka fara tunanin ta yaya ma za a rinka tattaunawa masu kuna ko an zo mu'amala aure ta yaya za a damkar da juna a ce ɗan adam yana auren jaka misali Allah ya kiyaye duk sanda kake buƙatar jaka ya za ka kira ta kaga akwai aiki amma sai Allah ya yi halittar irin ka. daga farkon halitta na in yi wato annabi Adam to shine ma'anar an khalaqa lakum min anfusikum azwaja Allah ya halitti wato daga jikinku ainihin wato matekunku sai malamai suka ce har ila yau da Allah madaukakin sai ce min anfusikum ina so mu fara fitar mana da hikimar wato hanyoyin samun ingancin zaman aure ko zama lafiya a gidajen aure daga wannan aya Allah ya ce ka bibi wanda aka ce ka aura din daga jikinka ne ma'ana ɗa namiji shine ainihin wato jinsin annabi adam ko daga cikin shi sai Allah ya tsakuro ita hawa wacce ta zame mata gare shi kenan ashe ɓangaren jikin shi ne hawa din an fahimta ko ma'ana duk sanda yake ganin matar shi to ya tuna cewa wani ɓangare ne na jikin shi kamar yadda kake ganin hannunka ko kafanka ko kanka ko cikinka to haka za ka kalli wannan matar don girman Allah idan mutum ya ɗauki mata shi a irin wannan matsayin zai rinka yin wani abu na cutar da ita domin yanzu yadda kake da hannun nan naka ko da rashin lafiya hannun ke yi da za ka guntule shi ka yadda shi ba sai naka nemi magani ko saboda ɓangaren jikin ka ne to ita ma matar ɓangare ce daga gare ka da haka mai tsayar wannan fanki yana da matuƙar muhimmanci wajen hanyoyin samun zamantakewa wannan zai sa wasu abubuwa da muke yi da ke kawo saɓani a zaman zamantakewar aure domin Allah ja za mu rage shi ko kuma mu bar shi gaba ɗaya don ka tuna cewa wannan dinnan ɓangare na jikina ne to bai kamata in cutar da ɓangaren jikina da kaina ba kuma an fahimta ko to shi ne Allah yake min ko sai yake azwajan to me hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya haɗa wannan alaƙa ya irin wannan gamayyar sai yake taskuru ilaiha domin ku samu wurin samun natsuwa wannan na daga cikin hikima mafi girma da yake sa ake yin aure duk inda ɗa namiji yake to yana buƙatar inda zai rika samun natsuwa to babu inda ɗa namiji zai samu natsuwa kamar ainihin wato matashi kamar wajen matashi jama'a gane wannan da ke ku domin Allah cewa yi min an kuci kun a ce azwajan ku kiyaye ba a ce matan banza ba ba ce matan anguwa ba ba ce an yi wato karuwan gari ba a zuwa da ma'ana wadda aka haɗa ka da ita a matsayin abokiyar gamar rayuwanka wa a kanta kawai za ka iya samu wannan nasuwa shi sa ka duba da kyau ka gani duk inda mutum ya je ya samu wata mata da ba mata shi ta aure ba da ba mata shi ta sunna ba irin kwanciyar hankalin da ake samu tare da matar aure ba a samu tare da ita tare da cewa ba abin da ya bambanta su ita ma mace ce wannan ma mace ce ita ma tana da ku biyu wannan ma na da ku biyu duk abin da ɗaya mace na da shi wannan na da shi wannan na da shi ya me yasa baka samu wannan natsuwa da kwanciyar hankalin shi ne saboda ba a yi wannan haɗaka da shari'a ta ce a yi na aure ba da haka akwai sirri na samun kwanciyar hankali a cikin aure sannan matar da aka aura maka a jikinta kawai za ka samu wannan natsuwa kuma ana fahimta ko sannan ka duba har ila yau inda ba ka gane wannan irin natsuwa da kwanciyar hankali duk wanda aka ce yau an ɗora mishi aure da wanke, to gobe da safe za ka ga cikin wato alfahari da izza zai ɗauko ta a bayan babur suna yawo a cikin anguwanni mutane kuma suna gaishe su suna cewa ango ango Allah ba da zama da aka ne ba ka bai amma mutum ya ɗauko mata banza fa zai iya biyo wata anguwansu sai dai ya kewaya kuma duk inda aka gan shi shi na yawa kanshi shi tabo za a ce mutumin banza ne mara mutunci ne in ya zo neman aure a gidan kuma ba za a ba shi ba za a ce ne yake yawo da matan mutane a gani. aka ne kuma ba ka ga kaga babu wannan sakina to ina son mu gane ashe aure dalili ne na samun natsuwa to amma ne asafi shadid me yasa auratayyar mu a yau musamman mu al'ummar musulmai musamman mu al'umma da muke rayuwa a arewacin ƙasar nan musamman mu al'umma hausa fulani yake juyewa daga samun natsuwa zuwa tashin hankali haka kenan mun baro shiri kenan tun rani domin ne waɗannan shirye-shiryen su ne za mu je insha Allah sai Allah yake cewa waja'ala bainakum mawadda sannan muka sanya kauna a tsakaninku wannan na daga cikin point number one daga cikin abin da ke samar da zama lafiya a gidan aure shine dole sai an nuna wa juna ƙauna domin ƙaunan na shine sirrin da Allah ya sanya a tsakani har ya zama wato namiji zai iya samun natsuwa tare da matarsa da haka sai ka duba wannan ƙaunar da kuka faro rayuwanku da shi shin kun ci gaba da nuna irin wannan ƙaunar har yanzu inda gizo ke saka kenan da damar mukan ƙare mu ne a wajen aure daga san da aka ɗaura aure aka ɗanyi na wasu makonni ko watanni ko shekaru shi na sai a manta da su a daina wannan soyayya kuskure ne wannan jama'a babba wajibi ma'aurata domin a duniya ba wanda ya kamata ka nuna wa kauna kamar wadda kuke an yi wato kwanciya a kan shimfiɗa ɗaya tare da ita jama'a ana fahimta ko hatta irin kauna da yake tsakanin iyaye da 'ya'ya ke ya bambanta da irin kaunan da yake tsakanin miji da mata haka ne goma aka bari yanzu akwai waɗanda da yawa a cikin mu nan kila ƙunin mu yau din nan tun daga safe har yanzu ba mu ga iyayen mu ba kuma suna raye ba wai sun mutu ba mahaifin mu bai gan mu ba mahaifin mu ba ta gan mu ba suna nan muna nan kuma muna gari ɗaya ba wai gari daban-daban ba kuma wasu mu in Allah da har gobe da safe ba za su gan mu ba da amma ba ta kafa sai ka koma gari ta kuma ana fahimtar irin alaƙar da yake tsakanin miji da mata ko dan haka sai Allah madaukakin sarki ce wannan kauna yana daga cikin sirrin da yake samar da zama lafiya Don aka ce kauna yan uwa masu albarka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya fassara a cikin hadisin sa da yake cewa tazawwaju sai ce alwajud alwalud idan za ku yi aure ku auri matan da kuke ƙaunansu ne suke ƙaunanku wannan ƙaunar jama'a a san da ake yin shi kafin a ɗaura aure ka tuna ya taɓa hana ka bacci ka tuna ya taɓa sa ka hawaye haka ne kuma haka bane ka tuna ya taɓa sa ka sha dukan ruwa ka sha dukan ya wanda bai aure ma ina yanzu shi yana yana ta wannan wahalar ko <laughs> Allah ya fitar da mu lafiya ka ma'ana kaunan nan ne yake kawo irin wannan sai ka ga mutum yana ta yin wasu abubuwa har a fara tunanin kowa da ya zare ne ba zarewa ba ne tsakanin shi mijin da matar shi yana wahala ita ma tana wahala saboda akwai kauna a tsakani wannan kaunan ne ta yake jawo har wasu ƴaƴan su bijire wa maganar iyayensu saboda ta ga wadda take kauna shi ma ya ga wadda yake kaunanta iyayenta na ce mata a'a mu fa mun samu miki wani amma yana cewa wallahi ne ba gaskiya ni ba yarda da wannan ba haka ne ko ba haka bane me yasa saboda akwai wannan kauna to me zai sa irin wanda kuka yi irin wannan soyayya da kauna a tsakanin juna yau sai kuma a wayi gari a ce kuna jifar juna da takalmi tana cewa shan yanar iska ita ma tana cewa mutumin farka mutumin ofi kaga an samu matsala jama'a na fahimta ko da haka wajibi wannan kaunar sai ya zama wanzacce wato ba wanda za a yi na wani iya lokaci ba wata rana an samu ɗaya daga cikin malumanmu yana mana irin wannan faɗakarwa da tattaunawa shi ke waɗanda muke da auratayya a tsakaninmu yanzu haka kamar yadda muke zaunan nan dukkan mu yi tunani yaushe rabon da ka nuna wa matarka kana ƙaunanta irin yadda kuka yi kafin ku yi aure ita ma yaushe da babban da ke maka haka na san da dama a lokacin da muke ainihin wato soyayya a wajen aure wasu muna kaiwa karfe ukun dare na ma bacci saboda muna tattaunawa tsakanin ma irin tattaunawa na ma'aurata ko to amma yau data data amma sai ku kwana ba wanda ya magana da wani ba ku kuna na akwai dalili jama'a ana fahimta ko to me yake kawo wannan shine rashin kama waɗannan hanyoyi da ke samar da zama lafiya da ingancin aure za mu zo mu ji sabani is obvious wato al'amari ne wanda ba za a taɓa iya raba shi da rayuwar ɗan adam ba domin Allah a cikin alƙur'ani ya tabbatar mana da wannan yake wala zamuna mukhalifina illa man rahima rabbuk rayuwa nan adam ba za su gushe ba suna samun sabani daga cikin sabanin ku dubi yadda muke zaunan nan duk kayan da muka saba iri ɗaya ba ma'ana shi ne dalilin sabanin tunanin mu ba zai zama iri ɗaya ba fahimtar mu zai zama iri ɗaya ba to dole wani abin da zuciya na ke so na wanda ba zai so shi ba to ina kuma da wanda kuke tare so ka sa ran dama dole za a samu sabani amma an samu sabanin sai ka bi hanyoyin da shari'a ta ajiye maka wajen a magance wannan sabani sannan Allah madaukakin sarki ke cewa a kazalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasirun mun sanya tashin ku su zama ku suna da tashi Allah na sanya gwada hakurin mu ne za mu zo mu ji wannan shine makamashi na biyu hakuri bayan kauna da muke magana akai ko to dole sai mutum yana da hakuri wannan shine sirrin da yake sa a samu zama lafiya alhamdulillah iyayenmu da kakanninmu za ka ga dukkanmu nan muna alfahari da su domin mun taso mun su tare muka ga suka shekara da shekaru tare mu ma an muka girma muka yi aure duk suna tare menene sirrin wannan tarayyar naka shine hakuri irin hakurin da mu matasan zamani ba ma iya yi kenan shi yasa mu tun ba a je ko ina ba wani ma yaro ake da shi jariri aka haife shi bai ma fara wato zaman kanshi ta hanyar yayi ba amma za ka ga an samu saɓani an rabu tsakanin ma'auratan inda iyayen mu irin haka suka yi ba za mu alfahari da su yau kamar yadda muke alfahari da su ba jama'a an fahimci wannan da ke ko sai ka ga uwayen mu sun shekara arba'in shekara hamsin wannan ya nuna duk tsawon shekaru hamsin nan ba su samu saɓani ba a sun samu amma sun yi amfani da waɗannan makamashin ne sai ya wanzar da zamantakewar aure. Allah ya samu da dace to Allah ya ce wa ja'ala kuma wajen sai ce wa rahma mun sanya ƙauna a tsakaninku sannan da jin kai kun dai daga cikin hanyoyin da ake samun zama lafiya a gidajen aure dole sai mun nuna wa juna jin kai da tausayi sai mun gane cewa kowannen mu to tara muke ba mu cika goma ba sai wasu mu ma ba mu kai tara ba mu ɗauka a haka to duk wanda ka tsara cewa dama is not perfect to yau ko gobe zai yi abin da bai kamata ba to idan yayi ta yaya za ka mu'amalance shi shine ka ji tausayi shi shi sa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na abun koyin mu ya nuna mana wannan misalin a aikace a rayuwar da yayi tsakanin shi da iyalan shi a gidan manzan Allah ba an samu sabani tsakanin manzan Allah da matan shi dan akwai gidan da ya kamata a ce babu tsabani barin gidan manzan Allah ne amma shi da kanshi a gidan shi an samu to ta yaya wannan saɓani na zan da yi tasiri ba shine manzo Allah yana nuna musu tausayi da jin kai shine idan suka yi mai wani abu ya ɓata rai suka ji ya ce laqad uziya Musa akthara ko akbara min zalika fafa an cutar da Musa sama da abin da ku kuke min dinnan amma annabi Musa ya hakuri ka ni ma zan ya hakuri sai annabi ya kau da kai sai ya yi kamar ba a yi ba kafin ya zai ya wuce abin ya wuce dama shekar Shi ne babban makiyin da yake kawo wannan sabani tsakanin ma'aurata annabi sallallahu alaihi wasallam yake inna shaytana yajri min ibni adama madrajan shaytan na kewaye jikin nan namu duk inda jini yake shiga wallahi shaytan na ratsawa to kana ganin wannan babban makiyin zai kyale mu kuma Allah yake inna shaytana yakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaytan makiyin ku ne da ku kurke shi makiyi to kiyayya mafi girma da shaytan yake samarwa dan adam Shi ne kiyayya tsakanin miji da mata annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk gari in ya waye Shi dan babba iblis kenan yana da karaga akan teku sai kira kananan shedanu rundunan shi kenan ko ala inna hizba shaytan sai tattara su sai ce to yau gari ya waye ina son kowa ya je ya farna duk wanda ya farna mafi girma in aka jawo an jima da yamma zan kara mishi matsayi zan naɗa mishi sarauta ya kake tunani ƙananan shekarun nan sai su zama. wannan ya je ya sa wannan ya sha giya wannan ya je ya sa wannan ya yi zina wannan ya je ya sa wannan su yi rigima wani ya ci ba, wani ya cuci al'umma a kasuwancin shi wani ya algutu duka sai su yi waɗannan abubuwan wani kuma sai ya je ya sa saɓani tsakanin ma'aurata in suka dawo da yamma yanzu sai shi ya rinka bibiyar sawu yana jin labarin ne kuka aikata sai wannan ce na sa wani ya biya sha giya sai ya ba su da shi ita dan ya ta fitar dan ya sha giya domin ya ce Allah ya tuba Allah ya ce mishi zai samu gafara Allah ne kai ku ji shan giya da yake ɗaya daga cikin kabira ni kada irin zuru amma ka ji dan ya nuna ba kai komai ba me kake tunanin gobe ya koma zai yi sama da haka wannan yake na je na sa ya yi zina shi ma ya jafi da shi maza Allah ya ce har sai an samu wanda ya ce ni kam na je na shiga tsakanin ma'aurata ne sai ya ba da kunnin saurayi. sai ce madalla da kai sai ne ya faru sai ce na je na ta ingiza mijin ina zuga matan ina ingiza mijin ina zuga matan har sai da sabani ya kamari a tsakaninsu kai in takaita maka ya babban karkaji ban bar gidan ba sai da na tabbatar sun raba auren tsakaninsu sai da mijin ya tafi maza Allah ya ce sai shi iblis ya ce anta anta anta madalla da kai madalla da kai matso kusa sai ya naɗa maka sarauta jama'a ku ji fa wani ƙarna ce ɗan ya fito kenan shine nama yuridu shaitan an yuqa bainakum al-adawata wal baghdha fil kamar wal mai. abin da ɗan yake so mafi girma shine ya saka sabani a tsakankanin ku ashe kaga shine Allah karshen ayati fa hal mun muntahu za ku hankalta kuwa da ka miji dole ka yi haƙuri da matanka ke ma mata dole ki haƙuri da miji ku ji tausayin juna wannan zai sa ku rinka kau da kai daga abubuwan da junan ku suke yi na yi wato gazawa ya yi wato a kurakurai Allah ya sa mu dace Allah madaukakin sarki a ƙarshen aya sai ce inna fi dalika la ayatin liqaumin yatafakkarun a cikin wannan bayanin da muka gabatar to akwai abin lura amma ga masu zurfin tunani yanzu ka duba ayan nan mun saba ji malaman mu na karantar da mu amma ɗan abubuwan da muka faɗi yanzu kaga kowa inda zai yi tunani a kai zai gane cewa akwai sakon da ya kamata ya ɗauka shi to shi ne Allah ya ce li ya tafakkaru ga masu zurfin tunani aka faɗi wannan ɗan takaitaccen bayanin jama'a an fahimci wannan ke ko in buga mana wani misali na karshe saboda yanayin lokaci da malamai na zaune manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda muka sani ya aura daga ainihin wato a matan sahabban shi ko ma'ana 'ya'yansu mata annabi ya aura daga gare su ya auri yar abubakar ya auri yar gidan umar ya auri sauran ummahatul mu'minina ridwanullahi alaihim ajma'in alaihinna sannan shi ma ya aura da wasu sahabbai ya aurar da yashi ruqayya ya aurar da yashi fatima ya aurar da ummu kulsum to yaya annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rayu tukuna kamar da muka fara jiya? har gidan shi ana samun sabani kuma har irin sabani da yake tsakanin mata abokan zaman juna an samu a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma duk saboda ne saboda ya zama darasi gare ni. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalance su ne da waɗannan ka'idodin. yana nuna musu ƙauna da soyayya yana jin kansu da tausayinsu sannan yana yin haƙuri akan abubuwan da suke gaza cika mishi a matsayinsu na yan adam to ma da za mu riƙe su da za mu samu zama lafiya a gidajen auren mu wata rana annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar da imam al-bukhari ya rubuta a cikin sahihinsa sai ya je gidan ƙarshi fatima bint rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama wa radiyallahu anha sai ya same ta ita kaɗai a gida wannan na daga cikin hanyoyin da iyaye ya kamata mu rinka ɗauka wajen samar da zama lafiya a gidajen auren yayan wajibi mu iyaye surukai da rinka kai ziyara gidajen musamman matasan zamani a yanzu wanda irin tarbiyyar da muke da shi a zamani ba shi ne a da ba a da irin tarbiyyar da iyaye suka yi wa 'ya'ya ba irin shi yanzu 'ya'yan mu ke samu a wajen iyayen zamani ba haka ne ko ba haka ba na san daga cikin iyayenmu da suke a nan yanzu akwai wanda zai iya tabbatar maka da cewa matar da ya aura bai makanta ba kawai an zo an ce mishi ne an daura maka aure kuma har yau suna zaune ni ta je wurin matashi ake kafin gas sai da ba wani yi. Allah ta ku fahimta ma'ana ba irin tarbiyyar da ba a ta wani da kyau ko to abin da nake cewa shine daga cikin hanyoyin da za a gyara zamantakewar auren 'ya'yanmu na yanzu shine mun iyaye mu rinka kai ziyara gidajensu amma na ka ga iyaye da dama an aurar da shi ga shi yaro saurayi ba cikakken hankali ita ma da ta yarinya danya an aurar da su kuma sai a kyale su sai su je su ta yaranta da wancan har a samu matsala Allah ya kiyaye da manzon Allah ya shigo gidan ya samu Fatima ya same ta a yanayi na damuwa sai lafiya ina ibnu ammiki haka annabi ma ya kira shi mana ina dan dan uwanki ko dan baffanki saboda annabi ya nuna irin kusanci da ke tsakanin su da annabi na iya cewa ina zauki ki ko amma dai ta bayan akwai alaka mai karfi kada su kuskura su musu wasa annabi ya danganta ta da dangantaka na jini da suke shi to Fatima tana buɗan baki ta ce kawai wani na dan fita na dan fita ta shi wasu ne ya fushi kawai sai ya fita ni kuma ya ce ta fadin ji irin da ko jama'a ku sunna wannan yar manzan Allah ke nan ba jama'a ku ta manzo Allah eh tabbas sai da gaske garanti aljanna take da shi to me ya faru sai annabi sallallahu alaihi salama ya fahimci matsala ne irin wanda ba a rasa inda ana zaune tare ba wace ma ya ce zai mu zauna dole ne wannan ba yadda ka iya to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wa fa aina huwa ina yake sai ta kharaja wala adri aina huwa ya fice daga gidan ban ma sai na yi ba dan nan ma da yake yi a gidan yau ya ci ya fita sai nabi ya aiki dan aiki yake ka je ka duba mun ina yaje sai san ko na zuwa wuri na farko da ya leka shi ne cikin masallaci sai ga Aliyu yana kwance a masallaci kaga shi kuma Aliyu da ya fushi kawai sai ya shiga dakin Allah ma'ana bai je wajen abokai a dandali ba inda za su je su zuga shi ce dan wannan yar yarinyar fikakken da na bari ka ce wanda kawai a'a sai shiga masallaci jama'a ana fahimta ko ba za mu sallah sallama sai bi yana a masallaci ko ku duba sauƙin kan irin da manzo Allah sai ce to shi kenan shi sai ya bi shi har cikin masallacin da haka ya ku surukai kuma ku nuna wa surukan ku ƴaƴan ku ne su kada ku nuna bambanci wannan na da cikin abin da ke jawo matsaloli ita wannan tana ganin iyayenta na goyon bayanta shi kuma yana ganin suna nuna mai shi ba dansa ba ne to bari shi ba iya wulaƙancin da zai yi duk wannan ya kamata a gyara yawa masu albarka Allah ka gyara mana manzon Allah ya taka da kafafun shi masu daraja ya bi shi har cikin masallacin inda yake kwance aka ce saboda bacci ma har zanin da ya yafa ya kwance ya murgina cikin kasa ƙasa ya gugu a bayan shi haka sai annabi yana shafe mishi kashin yana gobe mishi kasa yana cewa ko ya abar sara tashi baban turbaya aliyu da ya ji sanyin hannun manzon Allah kawai sai ya ji hankalin shi biya kwanta ya ji daɗi sai ya miƙe cikin farin ciki da murna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya haɗa ka da yar uwarka kuma ne zai ji ayawan manzon Allah duk ma abin da ya haɗa ku ya wuce an gama yanzu ba an yi maganin matsalan ba to me kake tunanin da annabi ya ce yau ɗaukawa zai yi to zan gani kaga za a samu matsala jama'a kun ko da haka wannan hanyar aka bi aka sulhunta matsalar a shayi Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani dama ya gaya mana matakai cewa in ana samun irin waɗannan saɓani a rinka zama ana tattaunawa da juna shine fa'idu gunna ku zauna ku tattauna ko kin san abu kaza da kika yi ba na so kuwa wala Allah ma za ta lafi ba ta sani ba ita ma wata ran zaka ga ta murtike fuska me kai ko ma baka sani ba a kila kawai ta ji alama kamar kana waya da wata ta zama matsalar mata ke ko nan da rawa ta canza maka sai ka nuna mata abu ne mai sauki kamar ɗazun nan da shayar akar wakalla wani ya rubuta tambaya wata mata ce ta tashi ta yi mafarki ne cewa ya ana ɗaura wa mijinta aure da wata shi ne sai ta fara fitina sai da ke a me na fitina inda ba a zahiri ba ne ta kwantar da hanka ka bari sai an tsora daga gaske sannan ma sai ta fita nan ma da ce amma fita wa farki ne ta manta da shi kawai mara kaga su mata abin da bai kamata ba ne suke fushi saboda shi saboda irin tunanin su zama an gane wannan da ke koto kai a matsayin ka na namiji ka fahimce su a haka ka bi su a haka ko kun san wannan na daga cikin dalilin da ta sa shari'a ta halatta wa mazaje ka ɗan yin ƙarya-ƙarya don a samu zama lafiya? Ko kun san haka? Amma fa kada yawa. Eh a ɗan yin sama sama haka don dai a samar da zama lafiya. Za a fata fahimta. Da ka je haka sai ka ce a ah, wannan ai wata ta ce tana ƙauye ne ba ta taɓa zuwa garin nan ba. Eh ƙanwan ka ɗin ce mana amma a musulunci. Na ba ta an gane misali ko don dai a samar da zama lafiya. Wa annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ce ta hizo wannan. Sai ku zauna ku tattauna. ku gaya wa juna matsalolin daga nan sai ka ga sai a magance wani matsala ba zai sake tasowa ba insha Allah idan abin ya maimaitu Allah yake to ana iya kaiwa mataki na gaba shi shine yaron abin da Aliyu yayi shine ka dan bata ce ka dan sha iska kai ma ka fita ka dan sha iska da an yi wannan awa ɗaya awa biyu za ka ga duk komai zai dafa ƙuran zai dafa ko sai a dawo a fahimci juna idan ta kai ta kai ta kai Allah ya ce darbun rairu mubarrahin kamar da da yake kai wani lokacin ko da kalma ba za ka iya duka da zai ratsa jikin mace da kalma ka zo ka gaya mata wani magana da zafi ka ce yanzu ni din ni ne za su kata wa rai ko dan wannan sai da muryar da kai ko sai wata mata ta rikici to wannan ya ishe ta duka ya ka gare nan za ta kiyaye insha Allah jama'a an fahimta ko Allah ya sa mu dace to har zuwa inda Allah ya ce idan abu ne kamari aka kasa jituwa to a yi ta kira hakama min ahlihi wa hakama min ahliha in yuri la islaha yuwaffiq Allahu bainahuma ƴan uwa masu albarka kamar da nake ni bude fajar zan yi ba ni zan yi wa'azi ba malamai ne za su yi wa'azi da haka saboda yanayin lokaci za a yi wato dakata a nan insha Allah abubuwan da muka ambata Allah ya amfana da musu Allah ya ba mu zama lafiya gidajen auratayyar mu aure da aka yi tun da har zuwa yau ubangiji Allah ka kara albarka a cikin su waɗanda ake shirin yin na gaba ma Allah ka sanya albarka a cikin su Allah ka albarkaci zuwa mu ka yi wato albarkaci ƴaƴan mu ka haɗa ƴaƴan mu mata da mazaje na nagari ka haɗa ƴaƴan mu maza da mataye nagari الله فدوكم سنتي يوم إسلام جمع لاتيا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله Thank you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uh,